يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa da yarjewarsa yau muna ranar uku ga watan bakwai shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji da rahma muna nan a cikin babi na uku babu sabri inda za mu tashi akan hadisi na arba'in da tara zuwa na hamsin wasu kuma a nasu daga na hamsin zuwa na hamsin da ɗaya وعن أبي هريرة رضي kuma an karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah ya dare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma yazalu albala'u bil mu'mini wal mu'mina jarraba ba za ta gushe ba tana bibiyar bawa mumini namiji da baiwa mumina mace fi nafsihi a kan kansa shi muminin ko ita muminar wa waladihi da kuma ɗansa wa malihi da dukiyarsa hatta yalqa Allah ta'ala har ya haɗu da Allah maɗaukaki a ranar alkiyama wa ma alaihi khati'a babu sauran wani zunubi ko laifi a tare da shi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi وعن abbas عباس رضي الله عنهما كما أنكر أورك صحاب Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da su. qala yace qadima uyayna ibn hisn hisn ya gabato ya iso fa nazala ala akhihi sai ya sauka a wajen ɗan ɗan uwansa al-hurr ibn qais mai suna hurr dan qais وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه shi hurru dan qais yana daga cikin ayarin mutanen da Umar Allah ya yarda da shi yake kusanto da su zuwa gare shi wa kana alqurra'u ashabu majlis Umar radiyallahu anhu kuma makarantan alqur'ani da fahimtarsa su ne wato jama'ar da Umar ya zabar wa kansa su zama a majalisinsa a matsa cikin wato ainihin masarautarsa da kuma inda yake gudanar da halifancin sa ga al'ummar musulmi so da haka su ne yan majalisar wato sarki ko shugaba su waɗanda suke masana alƙur'ani din wa mushawaratihi kuma su ne abokan shawararsa su suke bashi shawara kuhulan kanu aw shababa ba bambanci dattijai ne ko kwa ne in dai Allah ya sa kana da masaniyar alkur'ani da fahimtar sa ka cancanci zama a cikin wato majalisin Umar Allah ya dare shi ci gaba da cewa uyaylatu li ibn akhihi sai uyayna yace da dan dan uwansa yabna akhi kai dan dan uwana laka wajhun inda hadha al-amir kana da matsayi kai mai daraja ne abin sauraro ne a wajen wannan shugaba a wajen wannan sarki halifa na musulmi fasta'adhin li alai ka nema min izinin ganawa da shi fasta'adhana fa'adina lahu sai wato ya nemawa dan uwan babansa izini a gurin Umar sai Umar ya bada da izinin a zo da shi ya ba damar ya shigo ya gan shi falamma dakhala yayin da ya shigo qala hi ya ibn al-khattab sai cewa e eh, kai dan khattab kai baka ce na magana da jagora ba kai ka ce wani na ƙasa da shi zai magana da shi ko sa'an kai dan khattab fa wallahi ma tu'tina al-jaza na rantse maka da Allah baka ba mu abin da kake ba mu mai kauri ka ne mana mako a abin da ya kamata izo gare mu wala ta fina bil adl kuma ba yi mana hukunci na adalci فغضب عمر رضي الله عنه sai Umar Allah ya yarda da shi ya fushi da jin waɗannan kalmomi a kalle shi yana jagora a ce kaiwa ne yana jagora a ce mako ne da shi a ce hukuncin da yake ba adalci a ciki wata kalma ce mai daɗi a ciki hatta hamma an yuqi'a bihi har Umar ya nufin ya wato ainihin doke shi ko kuma ya sa a kama masa shi a matsayinsa na jagora don hukunta shi faƙala na al sai ɗan uwan wannan bawan Allah da ya zo wannan ɓara wanda shi ne dama ya shige masa ya nema masa izinin ya gana da Umar shi hurru ɗan ƙai sai ya ce ya amiran mumini kaga bambanci ya jagoran al'ummar musulmi ya kai sarkin muminai inna Allah ta'ala qala li sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa Allah madaukaki ya ce da annabinsa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi khudil afwa kayi riƙo da yafiya wa'mur bil urfi kai umarni da kyakkyawa da abin da yake sananne a shari'a wa a'rid al jahilin ka kauda kai ga wawaye kada ka biye wa wawaye akan wautar da su haka Allah dai ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma da wanda muke koyi da shi fiye da shi bayan ya gaya masa haka wa anna Allah wa anna ko min jahili yace wannan da kake gani duk da dan uwan babana ne ina daga cikin wawaye da Allah yace manzo ya kau da kai daga gare su kai ma irin abin da aka manzo shi na tunatar da su. yanzu ga shi kai ma ka ci karo da naka wawan kamar da manzo ya ga naka wawaye wallahi ma jawazaha umar abdullahi dan abba zai ce na rantse da allah umar bai ketare wannan ayar ba tunda ya ji wannan magana magana ta wuce a gurin hila talaha yayin da wato hud ya karanto ita wannan aya umar bai ketare ta ba bai ce sai da ya gama abin da ya gama za ka gaya mun aya ba ko saboda dan uwan babanka ne an fahimta ko wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala kuma dama ya kasance mai tsayawa ne tak a inda aka ce ga faɗin Allah madaukaki bai ƙetarewa abin da yake neman kenan kuma da zarar ya samu biji. rawahu bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisin farko cikin waɗannan hadisai hadisi na tara. sahabin hadisin shine abdurrahman bin safar ko kuma abdullahi bin safar ya shahara da alkunyarsa abu huraira dan kabilar daus da ke garin yaman ya musulunta a shekarar da aka yi yakin khaibar Allah ya masa matsayi na kasancewarsa shine sahabin da yake da dukkan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yawan hadisan da ya rawaita daga manzo ba sama da shi. Ya rawaita hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu. Ya kasance mai ba da fatawa a lokacin dai halifancin Umar Allah ya yarda da shi. Lokaci ne na malamai. Mun ji cewar majalisar Umar ma shi take da malamai shi kuma a wannan zamani na halifancin umar Allah ya ba shi damar kasancewa mai ba da fatawa domin shi ma masanin sunnar manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta hamsin da tara da yin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a garin madina aka binne shi a makabartar batsai Allah ya ji kansa da rahama abu hurairah yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce ma ya yazalu bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsi jarraba daga Allah subhanahu wata'ala ba za ta gushe tana bibiyar mumini namiji da mace ba akan kansa haka yake a wannan lafazin na ruwayar wa imamu tirmidhi ko a ruwayar da take cikin lafazin da ke ruwayar ibn hibban tana cewa ma ya zalu bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi maimakon fi nafsi jarraba daga Allah ba za ta gushe ba tana bibiyar mumini namiji da mace a gangar jikinsa in aka ce kuma fi nafsihi a kan kansa ko da ba gangar jiki ba abinda zai sun sarai ma jarraba ce an fahimta fi din ta fi salo mai faɗi domin nafsi saka iya ɗaukar zuciyarka ko kuma ranka tana iya ɗaukar kuma jikinka baki ɗaya jasad kuma ya buga abin da ya shafi gangaji, jiki to da kowanne ya zo saboda haka da gangar jikin da zuciyar jarraba ba za ta gushe tana samun bawa ba daga Allah mumini yake namiji ko mumina ce mace kowanne malamai suke cewa idan an ce albana shi abin da Allah subhanahu ta'ala ke jarraba bayi da shi ko ya zama alkhairi ko ya zama sharri domin yana jarraba bayi da sharri yana jarraba su da alkhairi wani abun na alkhairi ne za a baka a ga yaya za ka tafi da shi ta hanyar da aka ce a tafi da abu na alkhairi ko ba za ka tafi da shi ta wannan jarrabawa shi wani ba shi kuɗi maƙudai amma shi kansa ya gagara shi ballantana ya ba wani ko haka jarraba shi shi kansa bai ci bare bar kuma ne kamar da ake ba da labarin wani da kuɗin amma kullum makullansa yana tare da shi na inda kuɗin suke yana ba lafiya abinda za a sai magani ana tunanin ya za aka ɗauki cinsa za a je a buɗe ɗaki a ɗaukuwa sai magani ya farka daga baccin da ya ɗan samu sai yake ina kila ina kila ina kila kinsa kada a ɗebe masa kuɗi to kaga maganin za masa magani ma ya gagara ina ga kuma ya ce ko kuma ya sadaka ko wani ai ba sarki ne da shi to ana iya jarraba ka da abin da ake ganin alheri ne kuma ya zama maka musiba to haka kuma 'ya'ya ai alkhairi ne ka sa su akan hanya ta kwarai su taimaka ma kafin lokacin tafiyar ka san da kai rauni su kuma suke gane karfin su amma wasu da suka sami 'ya'yan hatsari suka zama musu inna min amwalikum Allah ya ce cikin ku da 'ya'yanku akwai jarraba a gare saboda haka wani 'ya'yan ba su zama masa alkhairi wani kuma din a'a ba magana wani abu ne na alkhairi a'a wani abu ne mara daɗi za a hukunta masa don a ga zai haƙuri ko ba zai haƙuri ba to ta kowane ɓangare ko wanda yake alkhairin ko wanda yake a gani haka na zahiri shari ne amma hikimar da take ciki ta ubangiji in ka ci jarraba wasu alkhairi ne to shi ba a jingina shari zuwa gare shi ubangiji subhanahu wataala ko kana ganin abin shari ne haka to shi akwai abin da yake nufin ka da shi ta wannan isa ka koma ga samun alkhairi ya kankare ma zanubin ka alkhairi ya ɗaukaka matsayin ka alkhairi amma kai abin da ya same kan ka ba matsayin ko kuma kare maka zanubin ba daɗin sa kake ba san sa kake yi ba to waɗannan abubuwa ba za su gushe ba suna bibiyar bawa mumini namiji ne shi ko mace ce shi ne malamai suke cewa to ai dama ita wannan jarraba ita ce ma dalilin samar da bayin abin kasa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya bayyana haka cikin suratul mulk cikin suratul mulk aya ta biyu Allah yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum albala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa hikimar halittar mutuwa da rayuwa suwaye suke mutuwa suke rayuwa bayi samar da su da aka yi aka samar da mutuwa da rayuwa dan a jarrabe su a ga waye zai ci jarraba ayyukum ahsanu amala waye fi kowa kyan aiki a cikin waye aka dora masa abu mara daɗi yayi haƙuri waye kuma ya rashi waye aka bashi abubuwan alkhairi ya tafiyar da su ta hanyar da Allah yake so waye kuma ya kibi da su ta hanyar da ake so a tantance kowa a bashi sakamakonsa su dama don wannan jarrabar Allah subhanahu wata'ala ya samar da bai don ya wari yan aljanna daga yan wuta ya wari yan wuta daga yan aljanna ki tantance na kirki daga na banza na daga na kirki Allah ka samu cikin na kwarai don haka jarrabar ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa mu'minai maza da mata ba za ta gushe ba tana maimaituwa tana bibiyar juna daga lokaci zuwa wani lokaci har Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rambawa iya tsawon rayuwar da za ka yi a duniya daga farko zuwa ƙarshe za ka rika fuskantar wannan jarraba in ka fita daga wata za ka shiga wata in ka fita daga wata za ka shiga wata har Allah ya karɓi rayu abin da ya rage ma ka dage da addu'a da aiki na ka ci jarraba da za jarraba da za a tsoro maka ka iya bi da ita ta salon da ya dace ko sai kuma manzo yake gaya mana ita wannan jarraba da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayinsa muminai maza da mata har ma waɗanda ba muminan ba kuma ba da suka iya sai sun ga abin da suke so da wanda ba sa so to amma wanda za a tarrabe shi da abin da yake jarraba ici moriyar jarraba shine mumini to sai ake gaya mana manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa jarrabar ita kanta nau'i nau'i ce salo salo ce akwai nau'in jarrabar da take kasancewa a kan kanka kai tsaye zuwa gare ka daga Allah subhanahu wata'ala zuwa gare ka kai za ta shafa kai tsaye yanzu nan kana jin ka gadagau kamar kwayi gudu da doki amma ka fita an ɗauko ka aikin shigo an kawo lafiya eh jininsa ne ya hau yanzu fa yake cewa ko da doki zai iya gudu ko amma ka ga yanzu an kinki shi an zo an zube to wannan ta shafe ka kai tsaye zuwa gare ka wani lokacin kuma wani ne zai harzuka ka kamar da muka ji an harzaka umar a hadisi mai zuwa ko yanzu nan kana gari shi fa yake a shigo ma ko an nemi ne ce a shigo ya karɓi neman izinin kuma a zo a gaya masa abin da ake so a gama kuma sai a gama abin da bai zai mar daɗi kaga an jarrabe shi kai tsaye na abin da zai taɓa zuciya to sannan manzo yake ga mana akwai sanda yakan zama wa waladi sai a barka kai kana nan kalau kana jin komai ya ji komai garam amma sai a taɓa ka a ɗanka ko dai a dora mar rashin lafiya kai da lafiyar amma ka makama mara lafiya ya ce wani a ce wallahi kalau nake amma wato yaron nan da aka jarraba da kyan nan shine din naji nake gina wani iri ko shi ba inda yake maciyo ciwo amma rashin lafiyar ɗansa ta hana shi saka to ba a jarrabe ka kai tsaye ba amma an jarrabe ka ta hanyar ɗanka ko a jarrabe ka da kasancewarsa ya ƙi ya bi turba ta kwarai kullum kokari kake ya shi ku tafi masallaci ka ja shi ku tafi makaranta amma duk ran da ka makara dawowa a lokacin za ka ja shi magana ka ce masa ka same shi a can sai dai in ka je ka dawo ka nemi na za ku haɗu guda nawa aka yi wannan jarrabu saboda haka ya sai tafi gurin bas tafi gurin kallo tafi gurin kaza tafi gurin kaza ta kuma kullum kokarin da kake ya zama a makaranta ya zama a masallaci ya zama a gida me zai yi na aikace aikace ɗebo ruwa ne kai niƙa ne me shi duk wannan baya gaba kokari kake kada ya tafi da su abokiwa ne ya zama da abokiwa ne yaki an jarrabe ka saboda ka je ka samo komai a kasuwar yaji kai kuma kalau kake ba ciwo amma kuma ka dawo ka yi tagumi ba ka dawo baka ga umar ba Isma'il ma na wasa shi ma tsarce tan safe ba gan shi ko kwakwalwa ce ta karanta maka yanzu ina za ka nafa ka sami wani ina za ka ka sami wani a wane yanayi za ka same su wani lokacin kuma sai a jarrabe ka da ɗauki wani daga ciki kuma iko na ubangiji sai kalli wanda ka fi so ka fi jabuwa da shi sai ya ɗauki sai gaya za ka yi to mun ji dai da aka yi wa abu talha ko da ɗansa da irin hikimar da matarsa ta bi wajen sanar da shi ma mutuwar to salo salo ba yadda Allah bai iya ba ko a jarabe ka da wani abu da zai bakanta mare isa ka jin raɗaɗi da ba daɗi a dai game da ɗan naka shi bai zuwa yawo za ku je masallaci tare da shi kuke zuwa makaranta amma na da wata ɗabi'a kaza kayi kayi ya ƙi mani shi ka dai ga ka ba laifi amma ka kaza ko ko ka faɗa sai ka faɗi wannan abu to haka Allah yake wani lokaci ba a jarrabe ka kai tsaye zuwa ka ba ta duba wani ɗa daga cikin 'ya'yanka sai a taɓa ko da ka kai ma taɓa ko ba komai kai ta kaiwa asibiti kai ta wato ainihin lallashi kai ta kaza kai ta kaza wa malihi wani lokaci kuma a dukiya ka za ta ba a kyale ka a kyale dan sai ya taba dukiya sai ma kai asarar wani abu daga ciki kayo odar da izinin da komai amma sun zo an ce baka yi kiliyarin ɗin kaza ba sakamakon haka an kwace kayan ko a yi raba shi a duk sun zo lafiya lau ga shi komai da komai amma sun zo sun yi satar ko a yaran da suke maka aiki an nemi kaza an rasa suka gurin wa babu kulle yake gurin wani a ai wani ma yana da shi waye ya bude a cikin su wani ne ko wani wa za ka dora waye ba za ka dora ba ka ce dukansu ka zalunci wani ko kashi nan su da ko dai kai asarar wani abu daga ciki ko ma a rasa duka su salwanta imma wuta ta zo ta ce imma wani abu ya faru da zai zama cewar ba za su moru ba sun zama asara duk ba yadda Allah zai biya manzo yake cewa hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khafi'a haka Allah zai taiwa bawa mumin ki taba shi ki taba ɗansa taba dukiyar ko a hada ma duka ko a haɗa bai iya akwai wata ma da ba faɗo ba kuma za ka fahimto ta a yanzu an faɗi kanka an faɗi 'ya'yanka an faɗi dukiyarka to iyayenka ba wani a waɗannan ake da rabar ko shi baban na ya ƙi daɗin jari, ko ka ba shi ka gaya min mai daɗi ka kyautata masa ka yi kaza ma kullum rainawa yake ko ba da ka iya babanka ko <laughs> ba a saki bari ka ce ya ishe ka bari ka saki wani to duk ba da Allah zai iya hatta yalqa Allah ta'ala har ba wa mumini ya hadu da Allah wa ma alaihi khati'a babu sauran wani laifi tare da shi ko zunubi abin nufi a nan har Allah su subhanahu wata Wata'ala ya hukunta wa bawa barin gidan duniya gidan jarraba ya zartar masa da mutuwa ya je ya same shi ya riga ya kankare masa ya share masa ya tafiyar masa dukkan wani laifi da ya masa saboda jarrabar da ya masa da aka jarrabe shi an share man laifi jarrabarsa ta kansa da aka yi masa an share masa kaza ta ɗansa da aka yi masa ta kaza an share maka ta dukiyarsa da aka taɓa ya koma ga Allah an share maka su daga iyalai laifukan da zai je da su su zama masa matsala a lahira tun kan ya je an kakkaɓe su sai je wa ubangiji na tas ashe jarraba da Allah yake ba wa mumini daga cikin hikimarsa da alkhairin da ke tattare da ita ana share masa laifuka har ya je wa Allah yana mai tsarki ko shi ne abin da ƙarshen hadisi yake faɗa mana saboda haka idan bawa yayi haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe shi da shi ya koma ga Allah ina mai neman sakayya da ladan jarrabar da aka masa to zai dace da haɗuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala ba shi da sauran wani laifi da Allah zai kama shi fiqihun wannan hadisi da amfanin da yake dauke da su wannan hadisi na sanar da mu cewa mumini abin jarraba ne a tsawon rayuwarsa ta duniya sannan yana sanar da mu cewa jarrabar da Allah yake wa bayi muminai maza da mata nau'i nau'i akwai ta shafe su kai tsaye akan kansu akwai suke shafar 'ya'yansu akwai suke shafar dukiyarsu akwai take shafar iyayensu ko ko wani wanda kake kauna kuma zama ya kama ka da shi sannan hadisi yana sanar da mu cewa idan bawa ya yadda da abin da Allah idan rabe shi da shi yaddar karɓar abin da Allah ya tsoro masa da haƙurin juriya akan wannan jarraba da neman sakayya da ladan haka a gurin Allah to Allah zai kankare masa laifukan hadisi yana sanar da mu wannan a gefe guda kuma in ka kalli hadisin daga farko zuwa ƙarshe kenan bawan da yake fushi da abin da Allah ya tsoro masa na jarraba yake rashi iki muna ladabi ga Allah ya gagara yin haƙuri akan abin da Allah ya tsoro masa shi kuma zai haɗu da Allah ina mai fushi da shi ya bashi da tarin laifukan da ya a nan duniya na ƙin karɓar abin da ya tsoro masa ya haƙuri ya zuwa gare shi dan idan ya je lahira ya kama shi da shi ko hadisi yana sanar da wani tunda wanda ya tafi akan wannan tsarin ga sakai za su je to wanda ya kibi fa ga kuma abin da zai ji shiyar haka Allah ka sa mu ga daidai hadisin da ke da wannan sahaban hadisin shine Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi ya kuma yarda da babansa ana masa alkunya da Abul Abbas baban abbas saboda haka shi sunansa abdullahi sunan mahaifinsa abbas sunan ɗansa abbas abul abbas bin abbas eh, baban abbas ɗan abbas eh kuma ba ƙuraishi ne sannan hashimi wanda yake dangantaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makusancin sa da babansa da baban sawa da kan an haife shi kafin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hijira da shekara uku kenan lokacin da manzo ya bar duniya dudu dudu bai fi shekara sha uku ba matsayinsa da darajar da Allah ya masa a tsakankanin sahabbai ta kai ga ane masa kirari da hebrul umma kamar ka ce wato ainihin gangaren ɗin al'umma gwani na gwanayen al'umma a wajen sanin Allah ya ce annabi ya ce so da haka teku ne a game da harkar ilimi a hane masa kirari da kafintan alqur'ani albarkacin addu'ar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa na cewar Allah ka sanar da shi fassarar littafin ka alkur'ani ka ba shi fahimta mai zurfi a addini Allah kuma ya amsa ya zama gwani na gwana ya wajen fassara littafin Allah gogagge kwararre wajen fahimta mai zurfi ta addinin musulunci don haka malami ne daga cikin malaman sahabbai Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 68 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kansa da rama wannan sahabi Abdullahi dan Abbas yake cewa qadima Uyayna ibn Hisn Uyayna dan Hisn ya iso ya zo wajen ɗan ɗan uwansa ya sauka a wajen wannan ɗan ɗan uwa nasa mai suna hur bil qais hur ɗan to shi wannan hur ɗan qais kamar da muka ji ɗaya daga cikin adadin ayari akan ce annabar daga ɗaya zuwa hattara sau da ka ashe majalisa ba tuna 'yan majalisa ake ba a'a zarata ake samu masu fahimta masu hangen nesa masu sanin ya kamata da su ake tashin majalisa ta kwarai ba tili ba ce majalisa kamar an buɗe wa hannun wata jami'a kujeru ga sunan jere da ras da wanda ya daɗe yana harkar tasha daga baya gadai haka ba za ta yi bai koma harkar neman mukami aka bashi da wanda da wanda da wanda ta duk su haɗu mutu majalisa wasu adadi ne nagartattu ba kuma jinkin ba kaɗan mai amfani ba tare tsintsiyar da ba shara ba daga su ake tashin majalisa to da ka so hurru bin kai ɗaya daga cikin adadin da Umar ɗan Khattab ya riƙa ne yake kusanto da su zuwa gare shi a matsayin 'yan majalisarsa da baya aiwatar da wani abu na halifanci da shugabancin al'umma sai ya ji ta bakin sai ya shawarce su abin da yake buƙatar shawara abin da yake buƙatar tattaunawa da hange da haɗa tunaninka da na wani amma abin da ba sai ya kira wani ba yana yi don an ce kana shiga ba ana nufin ba za ka komai ba sai da waɗannan masu taimaka maka a mataimaka ma ya kace ko yawwa saboda haka ina ɗaya daga cikin mashawartan umar ina ɗaya daga cikin 'yan majalisar umar kuma a gaya mana cewa shi sai umar dama bai mai da kai ɗan majalisarsa mashawarcinsa sai kana da kaso mai tsoka a alƙur'ani ka zama makaranta alƙur'ani mai fahimtar wani an ce makaranta alƙur'ani sai ɗauka ko yayi aba gangaren ne baki kamar dama da shi aka rubuta ƙur'ani ba haka yake ne domin su sahabbai kamar da ya tabbata suna koyar aya goma gurin manzo sai sun haddace bakinta sun fahimci ma'anar baƙaƙen sannan sun yi aiki da su su dawo a ƙara musu goma kaga markaɗe suke tafiya da shi ba ɓarji ba ne an gane ko saboda haka ba iya wato gundarin hatsin ba ne ba miya ko a so ne mai haɗe da miyar saboda haka ne haɗe da hadisai haɗe da bayani na manzo su fahimci qur'anin garai kuma sun iya bakin ba a layance musu ƙarewa ma akan idan su yake sau a gaban daga bakin manzo sai bakin saboda haka irin waɗannan yawara wasunsu suna da shekaru wasunsu kuma samari irin su abdullahi bin abbas ɗin kansa da manzo ya bar duniya ina da shekara sha uku in eh, ka ƙara da shekara biyun da abubakar ya sha biyar kuma amma yana daga cikin 'yan majalisa umar ko to kaga ashe ba yawan shekaru ba ne ike sa a ce kana cikin 'yan majalisa da za a ɗauka a'a nagarta da inganci kamar da malam jiya yake gaya mana wani sai dai ka ce yaya babba yana da shekarun amma babu abin da shekarun suke samar an gane ko ka ga wannan ba ma'ana ka sa shi cikin majalisa kadan yayin shekaru shekarun ba su ma amfani ba baragada ta fi yawa so da haka irin waɗannan irin waɗannan su ne a majalisa wasu kuma suna da dattijantaka ga gwagwarmaya ta rayuwa ga kuma karatun da gogewa su su ɗauka ita tara su ne wato an mashawartansa kuma hurru bin qais yana ciki saboda shi hurru bin qais al-fazari da dan uwan babansa Uyaina dan Isil al-fazari ya ziyarce shi ya zo gurinsa bayan ya ziyarce shi kasancewar shi Uyaina ina daga cikin manya da ake ganin wasu ne a cikin jama'arsa ya taho ya wakilci jama'arsa ya zo ya ga umar an fahimta ko sai ke ganin abin da ya fi dacewa kafin ya ga umar bari ya bi ta hannun ɗaya daga cikin 'yan majalisar umar waɗanda ike kusanto su zuwa gare shi to da ka sai biyo ta gurin ɗan ɗan uwansa wata kusar ta fi wata ko su ga ma nake dangantaka da shi ɗa ne a gurina da ni da babansa wa da ƙani ne sai taho gurin wani sau da haka yake to ga abin da yake tafi da shi na zo ne dan in ga wato ainihin umar jagoran al'ummar musulmi gaba ɗaya huru ɗan ƙai ta bahaushe bai yi ƙasa a gwiwa ba saboda haka sai ya amsa buƙatar ɗan uwan babansa domin kyautata ɗan uwan babanka kyautata babanka biyayya ga ɗan uwan babanka biyayya ga babanka saboda haka sai ya ji wannan wato arin koke nasa cewar so yake ya gabatar da shi gurin umar ina da abin da zai gaya wa umar ya kyautata masa zato a matsayinsa na ɗa shi kuma a matsayinsa na uba inda ɗan uwan babansa baya riya ɗan uwan babansa a matsayin babansa zai zo gare shi a matsayinsa na ɗa ke bukaci ya gabatar da shi kuma je ya kato bara baya riya haka an fahimta ko to ta ta masa so ce wannan abu ne mai sauki to da ka ya shige masa gaba ya je ya nema masa izini gurin Umar Umar kuma ya ce ya yi na'am da a shigo da shi ba daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa haƙƙi ne akan jagoran al'ummar musulmi ya zaɓa wa kansa nagartattun 'yan majalisa da zai zauna da su don sauke haƙƙin amanar da ke kansa na shugabanci sannan ya shawarci masana littafin Allah da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yana so ya ba da amanar da ke kansa kyakkyawar bayarwa ba don an ce masana shi kenan kowa ka je ka raki ba in ka je ka dauko masa geography geography zai ga ba an gane ko ka zo ka dauko astronomy abinda zai ka ga ma shi ne shi inda yafi kauri ke kenan abinda yafi iyawa ke a to ba irin sa yake nufi ka tara a gefen an fahimta ku? to da haka sai ka dubi masanin Allah ya ce annabi ya ce babu ilimi saboda wannan al ilmu qala Allah qala rasuluhu saboda haka ka zama waɗannan su kake shawara da su abin ta kai shi yanzu su da yankan matsalar za ce adi ya kare a gindin malamai ko ya iya jawo yan jam'iyya ko a haka ake tsarin in kuma ja malamai su malamai su kenan sun shiga uku su ya za a sai a bar abin haka ta zai yi ba su da ka haƙƙi na kan jagora a musulmi ija waɗanda suke masana Allah ya ce annabi ya ce inda yana so tafiya su fi kyau sannan a ciki ana mana bayani cewa masana Allah ya ce annabi ya ce ƙananan su da manyan su mutanen kirki sai ɗaiɗe sai da in sun sauka da kan wannan koyarwa amma in dai suna kanta Allah ya ce annabi ya ce suna aiki da shi da ƙananan su da manyan su mutanen kirki duk wanda ka zauna da shi ba za ka yi da nan ba ko yasa Umar akwai da tijai akwai masu karancin shekaru me ya hada su sun san Allah ya ce annabi ya an fahimta ko to kai ma in ka tsaya akan wani tsarin kakka damu da cewa ai bai kai shi ko yanzu da ake cewa ai sai ka shekara da shekara 50 za ka yi takarar kaza sai kana da shekara ba a nan duka ba ka ɗauke mai ɗari ba ka ba in bai da masala ya kamata ka to bara zai ba maganganun da ba daɗi ayyukansa babu na yabawa amma in ya san haƙƙi ya san sanin Allah ya ce annabi ya ce ko na da wani za su ga mu kuma ya to tafiya za ta ce ko da ba su da wannan shekan da suke sannan wannan gaba ana sanar da mu falala ta sahabin annabi Umar Allah ya yarda da shi inda ya zaɓa wa kansa nagartattun mashawarta ya zaɓar wa kansa 'yan majalisa na ƙwarai masana sannan ina nuna mana cewa shi mutumin kirki ne a wajen sauke haƙƙin da ke kansa na shugabanci ya gamsu ya yadda ya saurari wanda yake jagoranta don jin me kukansa ko shi an zo an kama su ga dan uwana suke da alaƙa da babana a matsayin na jagoran jama'ar da yake ciki ya zo yana da koke da zai gaya ma sai a shigo da shi ya faɗi kukansa ko ga yana aikin sa na shugabanci na adalcin sauraron waɗanda yake shugabanci wannan ma adalci ne ko kai yanzu ba sai ka tafi gidan daidai ba kai kuka ko daidai ko ba daidai ba su za su ɗauki saƙon su kai ko kana tunanin ka saka wasiƙa ba za ta kai in kuma kai da shi za a gan shi bai da sauki amma shi cikin sauki aka ja za ga masa kuma ce a zo da shi wannan ma adalci amma kuma shi zai gama baya adalci ko cikin ruwa sannan bayan haka ita ma dakala qala hi ibn al-khattab yayin da wannan bawon Allah ya shigo kuyaina dan haifin sai ce waye da umar kai umar dan khattab fa wallahi hada rantsuwa na rantse ma da Allah ma tutina al baka ba mu gwaggwabar kyauta ko kuma baka ba mu abin da ya kamata a bamu mu isasshe ka ne mana ƙoro in yanzu ne ma ce wai hannun jarirai ne da hannun kadin kudai ke kaki ka saki kowa ya samu ce kuma haka za a tafiya ba za ta yi kyau ba zai ba komai a sake shi kowa sai a wawa kowa ya ɗiba saboda haka sai ce kane mana ƙwauro wala ta hukumu fina bil adl ko ba mana adalci a hukuncin da kai ba adali ba ne kuma ne shi ya nemi ku zai ka ta shigo ka faɗi ka. wannan ma ba ɗaukar sa adalci fa ba umar radiyallahu an wannan yasa umar Allah ita da shi yayi fushi hatta hamma an yuki adihi har yayi lafin ya afka masa ma'ana ya hukunta shi ko kuma ya sa a kama masa shi dan hukunta shi to wannan kalma ta hey ya bin al-khattab malamai suke cewa kalma ce da ake faɗarta dan kamar wato ani kana so kai wani abu na ijili ga mutum ka mozanta shi ko kuma kana so ka musa masa wani abu da yake to akan faɗe ta haka ko wani wato barazana ga mutum take sa a faɗi wannan kalmar to sannan bayan haka a daidai wannan gaba sai malamai suke cewa wannan hadisi na koyar da mu cewa duk yadda ka kai da adalci a matsayinka na shugaba jagora ba makawa ba yadda ka iya sai Allah ya jarrabe ka da wautar wawaye cikin wannan kake shugaban ba yadda ka iya sai ka ci karo da gabintar mabiya son zuciya shi da ya zo kawo kukansa da har yake cewa ba yi masa adalci ba kalli bukatarsa sane abinda za a ba shi ko ai ta ce ta sa yake cewa ba ya ma adalci ba ko ba a ba shi da yawa cewa ya ba a ba shi da yawa ba a ba shi kwata-kwata ba an fahimta ko shi ne rashin adalci to haka mu ma yanzu nake ba sauya a asali ko da haka da ya tashi magana ce waya me me gwamnatin nan take zagin da shi to kasa za mu ci an gane ko in wata ta kare ce ba ba waɗanda suka zage ta ku me ya haɗa ku to turin mota da muka a banza muka yi ko ba ruwan su duk alkhairin da aka shi ne aka bashi an fahimta to haka dan adam ne innal insana khuliqa هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا shi ya samu ba ba in kuma ya cikin tsitsitsi sai kowa ya ji sura ka ba da ka iya kana shugaba za ka fuskanci irin wannan don haka don ka yi na kai adalci wani ya zo ce da kai karya ne kina adalci ne ki faɗo wani abu na kurakuran ka ta dama ba mala'ika ba ne ba mala'ika ba ne ɗan adam ne wa kullu bin adama khata shi ɗan adam mai kuskure ne dan ya zo na lissafo kurakuran ka ce masa Allah ai bawan Allah ai ba mala'ika ba ne mutum ne mai yin kuskure da wani abubuwan ma da ka zo kake ta shelan ta su da zuwa ka ta gaya mana kaza kaza kaza ka taimaka mana muka gyara da ya fi ko muna da haƙƙi akan ka ka gaya mana yadda za mu gyara abin da muka yi kuskure in ka je kana tsere ta mun me kenan kai baka ba mu gudun moka ba So da haka ba da ka iya sai ka ga wata wawaye sai ka ga wato shirme irin na mabiya san zuci to duk abin da zaka yi in dai ba su ka ba ba in dai da ka bayar baka ba su da yawa baka dan ka ba su to fa baka fita ba ba za ku fita da gurin su ba to sannan bayan haka wannan gaba tana sanar da mu cewa jagorori da Allah ya dora musu daga tafiyar da al'umma kuma kamar sauran mutane suna iya yin fushi kamar da kowa ke iya fushi tunda kai ana maka abin da zaka fusata ka ji ba daɗi ah, to shi yanzu fusata yayi abin da ake bayarwa yayi kaɗan ko yazo ya baje fushinsa da ɓacin ransa to me ne in Umar yayi fushi saboda kalmomin da ya gaya masa ya gaya masa wanda ya kamata ya gaya masa ko to da ka su ma ka mutane to wani ya zo yanzu shugaba ya fushi akan wani da yake shugabanta to sai ya far masa sai ya zai fushi ai shi shugaba ne to shugaba shi mala'ika ne shi ma dan adam ne to da kan kai babu ne zai fusata zai iya fusata sai dai kana da abin gaya masa za ka yi control ɗin fushinsa sai ka gaya masa kamar da gaya masa aya aka yi control ɗin fushinsa an fahimta ko amma baka isa kana shi ya tafi Su sannan bayan haka ana gaya mana mu ga yadda wasu waɗanda suka rasa koyarwa mai zurfi ta addini suka rasa kun ƙarfin zuciyarsu to yan hakan yakan sa su faɗi kalmomin da ba su dace ba ga wanda bai kamata su gaya wa kalmomin da ba su dace irin abubuwan da ya gaya a umar shi wato ane soyayya ko amma kuma yanzu sai ga shi a gefe guda kuma ɗan da yake ɗan ɗan uwansa ka ce ɗan cikinsa shi kuma sai yake faɗar abin da ya dace abin da ya kamata ko to da dan haka sai shi hore yake cewa ya amiral mu'mini kan kalmomin da suka dace da shugaba kun yanzu ne kace ya excellency ko honorable ko ba illa bane a shari'a in dai ya tantance ka za masa kaka faɗa kai kuma dan bambadanci ko tula masa ƙasa an gane ko in dai da bisa gaskiya da amana ka faɗa ka daidai ne to da ka yace inna Allah qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ina tunatar da kai cewar Allah madaukaki ya ce da annabinsa qulil afwa wa amur bil urf ya kai annabi Muhammad ka yi riko da yafiya in an ba daidai ba in an fusata ka in an harzuka ka ka yi umarni da abin da yake sananne a shari'a yi umarni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilin kuma ka kau da kai daga wawaye jahilai wanda ba ilimi tare da su to kuma ce wa inna hada min al jahilin wannan dan uwan baban nawa yana daga cikin irin waɗannan wawaye kaga dan yana dan uwan babansa bai hana ya faɗi gaskiya a kansa ba ko ya faɗi gaskiya dan uwan babana ne amma wawa ne to da maganganun da ya gaba maka da wuta a shi kai ga ne jiyau ne ni ma ga ne jiyau ne ko na shi ma na daga cikin wawaye amma me ya kamata yi wa wawaye ga abin da Allah ya sanar da ni barin tunatar da kai ba don kai ba baka sani ba khudh al-afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili kaga amfanin kusanto da masani cikin majalisarka ko amfanin zama kusa da mai ilimi da haka Umar Allah ya datar da shi da ire-iren sa Abdullahi bin Abbas da irin sa Hurr bin Qais ana gaya mana mu ma duk sanda wani abu ya kama irin wannan shugabanci ne a unguwa a karamar hukuma ne a jiha ne a ƙasa ne a me nemi nagari kaka bi wa ɗan jam'iyya amana ce Allah zai tambaye ka in ɗan jam'iyya ba zai iya taya ka riƙe amana ba rabu da shi kamo wanda ba ɗan jam'iyya ba ku yi da shi ka samu amsa gaban ubangiji na an can shi ɗan jam'iyya ba zai kare ka ko yawa sannan yake wallahi ma ja ha umar inda abdullahi dan abbas ce na rantse da Allah umar bai ketara ayan nan bai aiwatar da fushinsa a kan wannan wawan ba wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala dama shi ne tsayawa ne a inda aka ambato masa littafin Allah madaukaki wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ko eh. to wannan ina sanar da mu ladabin yadda ake kiran jagora na al'ummar musulmi shugaba a cikin al'ummar musulmi ana kaddada shi da martaba shi tun gurin kiran sunansa sannan wannan gaba tana sanar da mu cewa ana komar da mumini ana komar da musulmi zuwa ga koyarwar da manzo ya tafi ba al'umma akai zuwa ga abin da ya tabbata a cikin alqur'ani a duk da wani abu ya zo ya kike ka ko aka ci da wata matsala shine amfanin ka samo masanin qur'ani mai fahimtar sa masanin sunna idan kusa da kai da zarar zaka kuskure sai da da kai dai sai an karar da kai zarar iga alamun ta kai tun sai tashe ka saboda haka idan wani jagora ya samu kansa cikin fushi kan wani mabi ko wanda yake shugabanta ko ya samu kansa wani kuskure a aiwatar da wani abu na jagorancin da yake yi ga al'umma to ana iya a ce da shi aiko Allah ya ce kaza aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza yi sai zama an ankarar da shi da yayi abin da yafi kamata yafi dacewa an ankarar da shi zuwa ga abin da yake daidai a mu'amalarsa da halittar Allah bayinsa da Allah ya danka daga mashugabancin su a hannunsa sannan wannan hadisi na sanar da mu kwadaitarwa akan yin yafiya da kau da kai gaba da wautar wawa musamman ma ga wanda yake shugaba saboda ido ya fi wato ruwa a kansa an fi kura masa ido da zarar shugaba ana taba shi ana taba shi ana taba shi ya kawo da kai ran da ya juyo su aiki shugaba ne ya je mana haka ai ya faɗi ƙasa ai kaza kaza to shi wancan to nawa na faɗuwa ƙasa ko me kuka yi masa shi wancan da ya faɗi ƙasa, dama kuma a ƙasan yake ita ba babba sai ka ce shi mai kyauta ba ya ci kaza ya yi kaza ya kaza a'a akwai wanda sai Allah daftar da shi sai an nuna masa cewar ana ganin sa ana jin abin da yake dan kusa ma irin wanda ta taɓa faruwa da wani shugaban ba da tsewa da wani cikin wanda ake ta ya masa kage akan matarsa ta aure wasu na jin sun ji a rediyo ka kamo shi aka wuri shi kotu to ka ce matan wani shugaba gwamnan ku kaza kaza kaza me ya shaida kotu na so yana so a bi ma ki dan girman Allah Allah ba shi hakuri wallahi abin bai faru ba kage ya fata yana faru aka dace shi kuma ta ya ce masa to irin wannan ba yadda ka iya shi ne amfanin makarantar wannan hadisa wannan kasa ya maka aka ga gane kuskurensa ko wani ya ban haƙuri shigo kaga anan ai hurru na kai shi ya ban haƙurin ko ba ma wanda ya abu bane ban hakuri ko shi aka taɓa ɗan uwan babansa an taɓa shi ko sai sa ya maza ya wuƙi to wannan yana cikin wawaye in ka sako da kanka ƙasa kai masa irin yadda ya maka kuma sai a ce an yi biyu biyar da manzon Allah ne sannan wannan hadisi na sanar da mu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk inda aka ce musu ga aya duk inda aka ce musu ga koyarwar manzo nan suke tsaya ba su da wani abu da ya wuce wannan amfanin mu ma mu karanta wannan mu kwaikwaye su ka tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu ko ribahu eh, ku kwatanta ko da ba ku zama kamar su ba kwatanta abinda masu daraja da martaba suka yi rabauta shi Allah ka rabotar da wannan shine karatun mu abinda muka yi da Allah ba mu sa wanda aka tafar da kuskure ko ban harshe Allah ya yi Na'am babu ko shakka wanda Allah ya jarrabe shi da wafi ta bangaren shaidan? shi ma shari'a ta zo da abubuwan da ya kamace shi da yi na farko neman tsari daga sharri na shaidan. ya yawaita a'udhu billahi sami'il alim min rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi min rajim sannan ya lazimci ayatul kursi ta zama abin karanta wasu safiya da yambaci ka karanta da safiya Allah zai baka kariya da tsaro haka kai dare inda safe kai har dare inda da dare kai har safiya to idan mutum ya riko da yin waɗannan za su zama masa kariya kaga na farko an jarrabe shi da tsokana da wafta ta bangaren shaidan ya wato ainihin ɗabi'antu ya karkata zuwa ga yin abin da Allah ya buƙaci baya su manzon su ya buƙaci su a ƙoƙarin wato mai da martani ga wannan hari na shaidan a lokaci guda ya yi ibadar yin abin da Allah ya ce manzo ya ce sama kama kansa lafiya daga abin da ya same shi kuma za a ba shi lada a kuma kankare masa laifin jin ba daɗin da yake na abin da yake bujiro masa kamar da ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam yake bani ina cikin sallah shedan kan shiga tsakaninsa da sallar tsakaninsa da karatunsa suka jin ko yayi ko bai ba ko wani abu da yake kama da haka saboda manzo shi tun ka ji haka ka nemi tsarin Allah daga shi shedan ka tofa a bangaren hagunka don wanda kuma zai rika sa ma wani abu na sako ne game da Allah da ka ji haka ka ce amantu billah wa rusuli ka kuma wato rika neman tsari da gare shi da kuma abin da ya shafi dukkan abin da ka sai na ambatan Allah zai zama kariya daga sharri shaidan irin su a uzu kalmatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama da ire-iren su da ka za ka samu sakayya ta an jarrabe ka da wani abu da ba sun sa kake ba yana damun ka ko za ka samu ladan kayi abin da shari'a ta ce kai irin wani abin ya faru da shi ma daga cikin jarraba. Wa haka sai akwai abubuwan da kake iya yin haƙurin su idan haƙurin ya zama shine maslaha da gyara akwai abin da ka bashi ya ci gaba ka ce kayi haƙuri ya girma ya ƙasaitar da ba za ka iya masa ba ba wani ma ba zai iya masa far da garaje ba wannan ko ba daidai ba ai sanin kowa ne a zamantakewar miji da mata ka saba mata ka saba maka ko ka mata kuskure ta maka kuskure kana haƙuri da wani abin da sai tana haƙuri da wani abin da kake ko amma aka kai ga cewar idan ta yi abu na tana so ta bintsire tana so ta kangare wallahi ta kafuna nushuzahunna ko sai Allah ya ce ku yi haƙurin yi musu wa'azi ku danne abin da suka yi ku fi ƙarfin zuciya ku ga musu Allah ce annabi ya ce ko idan haka bai amfani ba sai Allah ya ce wa hajiru hunna fil mabaji ku ɗauki salon tsin kulawa da su gurin biyan buƙatar sha'awa in haka ba ta yi ba Allah ya ce wa daribuhun dan ka mata mangara kamar za ka doke ta amma baka doke ta ba amma ta ce kai da ka same ta yaya an gane ku kuma dama sai barazana ce dan dai a san cewar abin da aka yi maka bai ba kan dadin sa ba kana so a gyara karshe ma dai Allah ya duk in haka aka yi duk ta yi ba kaga kana hakurin kana abin da zaka iya har aka zo kan magana cewa babu abu hakaman min ahli wa hakaman min ahli ko a nemo mai faɗa a ta bangaren ka a nemo mai faɗa a ta bangaren ta a zo a zauna a nan ƙara ta shigo ko to da kaga wanda abin da kake iya yi da haƙon da kake iya wanda zaka iya sha kan abin bai ci nasara ka ci nasara ba to kada abin ya ci gaba ya zama ciwo ga wannan ba ga kai ma ko ga wannan ma ba za ta zauna da wani to bar ka faɗa da wasu kuma wanda take jin nauyi suka san wasu abin da baka sani ba a game da ita saboda sun zauna da ita suna yarinta kuma suna ganin cewa ba ta da sama da su uba ne kaza ne to sai ka ga an shawo kan abin da baka iya shawo kansa ba lokaci wannan babu laifiya ce kawai inda ake magana cewar kada ka zama kowane abu karami da babba za ka kai karansu a zamantakewa ta aure ba ta gaja ka ba ko abubuwan da ake bukatar da kai da ita ku haɗiye ku ci a hausa ma a faɗo kuma zuwa shirya hausa ma a faɗo inda ba za a faɗo da za a tarwatse ba ita ce ba a amma duk abin da sai karami ka kai kara to kuma sai ka zo ba ka jin daɗin zama da in ba karin na ka kai ba aka zo aka mata wuki wuki ba za ku shirya to ran da kuma karasa wannan so karar a daidai lokacin da aka rasa shi ko su ko kuma shi ma rayuwa ta same shi a yanayin da ba zai iya abin da yake ba to shi kenan kuma baka da control ɗin ta an fahimta ku ita ka ka fi so ka san abin da aka iya control ɗinta kafin wani ya kama ɗan eh, in an kai ƙara abin da ya zama ba za ka iya maganta shi ba sai da kai ƙara wannan babu laifi a shirya Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdik kace ne na eh Thank you. bonus na ɗari biyar in ka tura ɗari biyar sunansa bonus ka sa ɗari biyar a baka ɗari biyar to ka da za a yi wannan bayanin sai mun tayi za ka yi bayanin sa fillah fillah Allah ka mu sati ne zuwa sai mu ji amsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk